Wani mai fashin baki kan sarrafa kudaden gwamnati, barista Sunday Joshua Wagira ya ce, hanzarin gwamnatin jihar Adamawan wajen daukar bashi a bankunan kasuwanci na iya karya karfin tattalin arzikinta. Bashi tana da daɗin karɓa, biya ne matsala. Yawancin basu sukan zaka ga za a ce wai za a biya ta a cikin shekaru ashirin wani shekaru goma. Al'umma nan gaba za ta shiga taitayinta. Kusan a ce sacrificing gabanmu ne. Gwamnati ya kamata ta zauna ta yi nazari. Menene alfanun bashin nan? Kuma na afisa bilillahi me za su yi da shi ya kamata su fito su gaya wa mutane kuma ga hanyar da za a biya jam'iyyar adawa ta sdp in ji shugabanta na jihar adama malam ibrahim bebeto ya ce jam'iyyar su ta kasa fahimtar alkiblar gwamnatin jihar adamawa na kasa gane yanayin gwamnati ka zo ka tarar basu suka ana binka baka biya ba ka fara cin waɗansu basu suka ni kam mun zauna kenan akan biya basu suka babu development ne koyaya yanzu mun ci basu suka akan za a biya albashi albashi kuma ba ba development bane ba a maci ba su suka domin a developing kasa ba an maci ne domin a biya albashin da ba a biya ba da to wannan kasa akwai hatsari da yake kare matakan da gwamnatinsa ta dauka a hirar da ne da shi gwamnan jihar Adama sanita Muhammadu Umaru jibril Labindo, ya ce sabanin rade radi da yan jam'iyyar adawa ke yi na basu suka da gwamnatinsa ta amsa daga bankin tarayya jimlar naira biliyan tara kacal gwamnatinsa ta karba domin biyan ma'aikata hakkokinsu biliyon tara aka bayar kuma za za a biya a cikin shekara ashirin kuma bashin nan da muka samu hakkin talaka ne wanda gwamnati yan adawa sun yi shekara goma sha shida ba su biya ba gwamnatin mu yau wata hudu da shugaban kasa da ni muka hadu muka zo muna taimakawa jama'a da masu yan pdp ne ko kuma yan adawa ba ruwansu da talakawa kansu kawai suka sani su tara dukiyan kansu su tara ƴaƴansu talaka da suka zabe ni nan shi zai wa aiki shi nake wa wani ya ce maka biliyan goma sha tara ƙarya ne jimilar takardun neman izinin karɓar basussuka bakwai bangaren zartaswa na gwamnatin jihar adamawa ya aike wa majalisar dokoki dokoki daga ranar 11 ga watan Agusta zuwa ranar 1 ga watan Satumbar shekara 2015 kuma ya samu amincewar majalisar dokokin. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.